بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أخر الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقوتنا ومعلمنا وقائد جنبنا محمد وعلى آله وصحبه من سام على نهجه واهتدى بسنته وزاد اجتهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bakwai ga wannan rabi'u na jiran ba sallallahu alaihi wasallam ne da rabi'u talatin da biyar Allah ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci jami'u shehu wannan sanadi domin ci gaba da cikin wannan littafi mai من كلام الغيث الأنام له الرمان هي الأنام الجماعي المقدسي عليه رحمة الله ثلاث ثلاثين لفايا كما yi hadisi kwara daya a cikin wannan babi hadisi na ɗari da sittin da biyu hadisin sai na abu huraira radiyallahu ta'ala anhu za mu tashi hadisi na ɗari da talatin da ɗari da sittin da na'am jazakumullahu khairan iyaka akwai matsala fara ɗaya da ta rage mana wacce take da alaƙa da hadisi da ya gabata ita ce mas'alar tabbar bari domin hadisin ya ce na nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-najashiyya fi al-yawm alladhi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'a mun tattauna akan mas'ala an-na'i a inda muka ce ya tafi gida biyu akwai an-na'yu mashru'a akwai an-na'yu mabru sanar da mutuwa kala biyu akwai sanarwar da shari'a ta da ita akwai kuma sanarwar da shari'a ba ta da ita ba saboda akwai nau'i na aikin jahiliya a ciki sannan mun tattauna akan wane ne annajaji sannan kuma mun tattauna akan as-salatu 'ala al-ghaib ko kuma salatu al-ghaib matsalar da ta rage mana ita ce at-takbir fi salati al ko fi salati al-janaza kabbar bari a cikin hadisin an ce wa kabbara arba'an ya masa kabbar bari guda huɗu to malamai suna da tattaunawa a game da kabbar barin da ake yi a cikin sallar gawa wannan hadisi dai ya zo da guda huɗu akwai kuma wasu riwayoyi waɗanda wasu su, annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya aikata haka wasu kuma atar ne na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wadanda ciki aka ce sahabbai sun aikata haka to ga bayanan da malamai suka yi a cikin littafan su a game da kafar bari da ake yi a sallar gawa al-imam ibn abd al-barr alaihi rahmatullah ya faɗa a cikin littafin sa al-istidkar sharhin na fiqh na al-imam abdul ya yayi ma muwatta sharhuha guda biyu masu girma malamai suna cewa ba a yi ma al aikin da al ibn abdul ya masa ba akwai sharhin na farko a al-istishar wanda ya ba bangaren cikin muhimmanci akwai littafinsa na biyu shine at-tamhid wanda ya ba bangaren ilimin hadisi da ka'idojinsa mahimmanci to a cikin wannan littafin nasa na farko a littafin yake ce ittafaq al-fuqaha wa ahli al-fatwa bil amdar ala anna at-takbir ala al-janaiz afdal al-imam alayhi rahmatullah yace malaman fiqh masu ba da fatawa na garuruwa sun yi ittifaqi akan cewa kabbar bari da ake magawa guda hudu ne alama لا زيادة على ما جاء في الآثار المسندة في النقل الآحاد الثقات يتي باء عاراوة أكن أبنجا ɗaiɗaikun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ruwaito kuma masu riwaya ɗaiɗaiku suka ruwaito kuma amintattun masu riwaya sai ce wa ma tuwa zalika indahum duk abin da ya saba wa kafar bari guda hudu shuzuzun la yuntafatu yawma wala yu'madu alayhi yace duk abin da ya saba ma kafar gari hudun nan to ana daukar sa a matsayin shafi ne abin da suke ce suke ce ma shafi shine abin da ya saba ma abin da aka yi ittifaqi ko kuma ya saba ma ka'ida shine ake ce masa shafi a wurin malaman fiqh da malaman usulin fiqh su kuma malaman hadisi suna da abin da suke ce ma shafi a cikin ilimin hadisi ya ba za a waiwayi duk wata riwaya da ta zo da fiye da ba ko kuma riwaya ta zo da ƙasa da hudu wannan magana al na abdul barri nan da ya ashin al ya ƙara cewa idza kana salaf fi mas'alatin ala qawlayni aw akthara idan ya kasance magabata suna da maganganu biyu a wata mas'ala ko fiye da biyu summa ajma'a ahlu asalin sannan aka zo aka samu mutanen wasu zamani suka yi ijma'i fi afaqil muslimina a sasannin duniya ba a zama bayan magabata a kaulin suka ɗauki magana kwara ɗaya suka yi ijma'i a kanta min aqawilihim daga cikin maganganunsu sai ya ce a al-ihtimalu alaihi wal wuquf indahu wa ruju'u ilayhi to ya wajaba a ɗauki wannan maganar ta yan baya da suka yi ijima'i a kanta kuma a tsayu a kanta kuma a koma zuwa gare ta wannan maganar al-Imam Ibn Abd rahmatullah fahimtar ta kenan da ya ambata a cikin littafin sa al a game da at-tafsirat ko adad at-tafsir fi salat al-janaza adadin kabbarbarin da ake magawa shi al-Imam Ibn Abd Allah ya tsansa yana ganin dukkan wata riwayar da ta zo da saɓanin cewa a yi magawa kan bari hudu yana ganin riwaya ce da ba za a koma zuwa gare ta ba ba za a aiki da ita ba ya yi iddi'a'in cewa al'umma ta yi ijma'i ga baki ɗaya kan bari hudu ake yi so daga duk abin da ya saba ma kabbar bari hudu to ba za a yi aiki da shi ba in ji al-imam ibn abdul barri alaihi rahmatullah al-imam ibn abdul da qudamah al babban malami ne na mazhabin hanabila littafin sa al-mughni babu littafin da ya kai shi girma a cikin fiqhun hanabila to a cikin wannan littafin nasa al-mughni ce. wa jumlatu dalika Ya yace a dunkule dai anna sunnata at-takbir 'ala al-janazati arba' abinda aka tabbatar a sunna na kaffar barin da ake magawa kuɗi ne wala tusallu ziyadatu alaiha ba sunna bane a ƙara wala yajuzu naqsu min haq ko bai a rage wannan ita ma magana al-imam ibn Qudamah al-Maqdisi alayhi rahmatullah mun sha mun taba yin bayani akan al-imam ibn Qudamah al-imam ibn Qudamah al-Maqdisi sa'a ne ga al-imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi mai wannan littafin namu na Ummul Ahkam sa'an ne a ilimi tare suka nemi ilimi sai Allah ta'ala ya sa ibnu qudama rahimahullah ya shahara a cikin zikir shi kuma al-imam al-jamma'ili al-maqdisi abdul ghani ibn abdul wahid mai aulad ahkam shi kuma sai ya shahara da hadisi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya raba musu bai wasa wannan magana al-imam ibn qudama al-maqdisi kenan a cikin wannan littafin nasa al-mughni al-imam an-nawawi alayhi rahmatullah babban malami a mazhabin shafi'iyya shi kuma yace a cikin babban littafin sa al-majmu' sharh al yace at-takbirat al-arba'u kabbar bari hudu da ake magawa arkanun suna cikin rukunnan sallar gawa la tasihhu hadhihi as-salatu illa bi inna ba ta inganta ke da waɗannan kabbar ban wa hadha mujma'un alayhi wannan abu ne da aka yi ijma'i akan sa وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف حقيقة يا كتن شيء جاء الإمام النووي وصدق كتن صحابي صنع تساقاني في أن التكبير المشروع أكن شوى كبرت دعك شرعا تاعي مغاوة خمس داعيين بير أو أربع فأقوه أم غير ذلك فهما فأقول ببادير بعض ثم انقرض ذلك الخلاف sai alimam imam an ya ce yace sai wannan sabanin yayi kare wa ajma'at al-ummatu al-ana sai al'umma ta yi ijma'i a yau ala annahu arba'u a akan cewa kabbarbari da ake yi bila ziyadati wala nuqsanin ba tare da an ƙara ba ba tare da an rage ba wannan maganar al-imam idan muka kalli malaman nan guda uku al-imam ibn abd al-bar alayhi rahmatullah wa maliki ra'ayinsa ba a ƙasa da kabbar bari hudu ba a fiye da kabbar bari hudu gane na biyu al ibn kujamat al malami ne na mazhabin hanabila shi ma ra'ayinsa hudu ake tsayawa ba a ƙara fiye da hudu sannan ba a yi ƙasa da hudu sai al-imam an-nawawi wanda ba shafi'i ne shi ma ra'ayinsa ba a biye da rakabbar bari hudu sannan ba a kasa da kabbar bari hudu wato ba a uku ba a yi ba waɗannan malaman guda uku fahimta suke to al-imam ibn al-qayyim alayhi rahmatullah shi kuma ya fada a cikin littafin fazadul ma'ad fi hadi khayr ibad yace وكان يكبر أربع تكبيرات annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi sallar gawa yakan yi kabbar bari hudu wa sahha ya tabbata daga annabi annahu kabbara khamsan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin kabbar bari biyar wa kana sahabatu ba'dahu sahabbai a bayansa yukabbiruna arba'an wa khamsan wa sittan ya tabbata sahabbai sukan yi kabbara hudu sukan yi biyar sannan sukan yi shida in ji al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin tazad al-ma'ad fi hadi khayr al-tiba yace fa kabbara zaid ibn arqam khamsan sayyiduna zaid ibn arqam radiyallahu ta'ala anhu arwayo yayi kabbar bari guda biyar ga gawa da zai yi wata sallar gawa sai ya kabbara biyar وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها sannan sayyiduna zai dan amsa radiyallahu ta'ala anhu ya ambata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake wannan riwaya ce ta al-Imam Muslim tana cikin sahih Muslim kaga riwaya ce cikin sahih Muslim ba ta bukata a ce ta inganta ko ba ta inganta ba domin sunan littafin ya bayyana hadisi ko sahih Muslim al ya ci gaba da cewa وخبر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على سحل بن حنيف ستا سنة أغويت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يا موني تابعي دا أكي شمس سحل بن حنيف يا من خبر بني شلا سيدنا علي وكان يكبر على أهل بدر ستا إذا أكتشي وانا يا رسول sai ya zama yana cikin mutanen da suka halarci yakin badar mutane ɗari uku da doriya din nan to sai na ali radiyallahu ta'ala anhu idan zai musu sallar gawa sai ya musu kabbar bari shida wa ala ghairihim min as-sahabati khamsan in kuma sahabbai ne waɗanda ba sa cikin ahlu badar su kuma sai ya musu kabbara biyar mun san ahlu badar suna da mazaya da yawa akwai littafi da da aka rubuta ina mujalladi uku aka rubuta shi akan akan akan wani wani babban malami a kasar masar a doktor as-sayyid al-atari ya rubuta wani littafi ya samu da suna tulu'ul tulu'ul fajr bi fada'il ahli badr alallam ahli badr wadanda suka halarci yakin badr su dari ukun nan da doriya ya tattabo falalolin su a sunna sunna ingantacciya kaga shahararriyar falalar su manzo Allah sun sani ce wa ma ajraka anna Allah qad tala ala ahli badr fa qala fa'alu ma shi'tum qad ghafartu lakum wannan sun ya faɗa game da mutanen badar cewa ya sanar da kai Allah ya kalli mutanen badar ya ce ku je da abin da kuka da ba ku yi na gafarta muku sai na ala rabbi ta'ala an da aka ce wannan sahabin an badar ne ya ya halarci yakin badar kuma ya rasu idan ya tashi je masa sallah sai ya masa kabbar bari shida idan kuma sahabi ne wanda baya cin ahlu badar sai ibn ali radiyallahu ta'ala anhu sai ya masa kabbar bari biyan wa ala sa'irin nasi arba'a sauran kuma mutanen da ba sahabbai ba ba ahlu badr ba sai ibn ali radiyallahu ta'ala anhu ila masa kabbar bari ذكره الدار قطني الإمام القيم يتشي الإمام الدار قطني يا أنبتي ولن asarin na sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu da ya kasance yana bambanta waɗanda suka kai yakin Badar da waɗanda ba su yi ba a cikin sahabbai da kuma sauran mutane abinda dai Imam Al-Qayyim yake so ya nuna mana shine ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin kabbar bari fiye da hudu wa dhakara Sa'id ibn Mansur an al-Hakam ibn Utayba al-Imam Sa'id ibn Mansur ya abbata a cikin kullajinsa daga al-Hakam ibn Utayba annahu qala yace kanu yukaffiruna ala ahli badrin khamsan wa sittan wa sab'an sahabbai sun kasance idan aka ce wani daga cikin mutanen badar ya rasu to sukan masa kabbar bari biyar sukan masa kabbar bari shida sannan sukan yi kabbar bari bakwai wa hadihi atharun sahihatun al-imam ibn al-qayyim at-tuzad al ya ci gaba da mana bayani yace kuma waɗannan ata ne hadisai ne da aka danganta zuwa ga sahabbai kuma ingantattu alamu jibalil manil minha to babu dalilin da zai hana a ce ba za a iya kafar bari biyar ba ba za a iya kafar bari shida ba ba za a iya kafar bari bakwai والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأرضين الإمام القيم يتي النبي صلى الله عليه وسلم حنا كاري أكن كبر بري هدبا بل هو وأصحابه bin ba'adi kai shi da kansa ma yayi kabbar bari fiye da hudu da shi da sahabbansa da suka zo bayansa sun kasance kamar yadda aka ambata mana sukan yi sallar gawa wani zubin su wuce kabbar bari hudu ki biyar ki shida ki bakwai ki takwas ki tara sai al-imamu al-qayyim ya ci gaba da bayani maganganun suna da muhimmanci ce wallazina manahu min az-ziyadati waɗanda suka hana cewa a ƙara daga hudu min ziyarati ala al-arba'i suka hana a ƙara hudu minhum man ihtajja bi hadith ibn abbas daga cikin su akwai wanda ya kafa hujja da hadisin sayyiduna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ba yace anna akhir janazatin salla alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara arba'a suka ce hujjar ita ce wai gawar ƙarshe da annabi ya masalla kabbar bari hudu yayi suka ce wai sun gano gawar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masalla ta ƙarshe, daga ita bai tsaka ba kowa sallah ba to kabbara hudu yayi qalu sai suka kafa hujja suka ce wa hada akhirul amrayn wannan shine karshen ayyuka biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ka'ida ta malaman hadisi da malaman usulul fiqh da suke cewa akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka'ida ce wannan a cikin ilimi idan aka ce akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ga annabi yayi abu biyu to sai ya kasance waɗannan abubuwan guda biyu akwai cin karo a tsakaninsu to sai a ce wanne ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na ƙarshe idan aka gano na ƙarshen da yayi sai ce na ƙarshen da ya shi ne hukunci ya shafa na baya kamar me kamar kana akhirul amrayni min rasulillahi sallallahu tarka alwudu'i ma masathu an-nar karshen aiki biyu cikin ayyuka guda biyu da annabi ya yi a rayuwarsa to na ƙarshe shi ne, da annabi Salama ya kasance idan ya ci abin da wuta ta dafa kamar tuwo ko ya ci shinkafa ko ya ci nama to yana canza alwala amma ƙarshe manzo Allah sallallahu sai ya zama ko da an ci dafaffan abu to sai baya canza alwala ashe in yin alwalan nan idan aka ci abu da fasse a yin alwala a ki canza sabuwar alwala alwala ba ta kame ba shine karshen aikin Annabi sallama shine hukunci wancan da da yake idan da ya ci dafaffen abu sai ya canza alwala to an goge mutum sa ba shi ina jin mun gane to suka ce to aqibul amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anan shine annabi sallallahu alaihi wasallam kaffara ku in ji waɗannan malaman da suka ce ba a wuce kafar gari a kallon yara wa inna ma yu'khadhu lil akhir suka ce kuma ana ruko ne da aikin karshe na annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce fal akhiru min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam hada kuma an gano cewa ƙarshen aikin manzon Allah Shi ne kabbara kuɗi da yayi magawar da yayi masalla wai ta ƙarshe ina ta cewa wai wai ne sai malai yace wa hadal hadith wannan hadisi قد قال الخلال في العلل الإمام الخلال يا فتاة الدافن فالعلل يتي أخبرني Malami babba da ake ce في مصحب ya bani labari. qala yace su ilal al-imam an tambayi al-imam ahmad bin hanbal an hadisi abin malik a gaba hadisin abin an maimuna daga maimun an ibn abbas daga ibn abbas fa zakara ya ambaci wancan hadisin dake cewa manzon Allah sallallahu alaihi ga wanda yayi masalla ta karshe ya mata kafar bari hudu aka tambayi al-imam ahmad bin hanbal imam ahli sunnah wal jamaa game da wannan hadisi fa Ahmadu. sai al-imam ahmad yace hada kadibu laysa lahu asl yace wannan ƙarya ne ba wani wanda ya gano karshen gawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata Allah ban dai har a ce kafara ko kawai ya mata kun ga ashe ba su da hujja ba su da dalili magana su tunda ba su tabbata ba hadisin ma al-imam ahmad bin hanbal yace hadisi ne mawdu'i hadisi ne na ƙarya ba ba ba hadisi ne mawdu'i to kaga kafa hujja da cewa ƙarshen aikin da annabi sallama ya yi shi ne kabbara hudu kaga babu hujja a cikin saki kun bayyanta a takaice a shekul albani allah ya ji kansa a cikin littafin littafinsa ahkamul jana'iz wa bid'uha ya bayani mai ban sha'awa sai ya ce wayu kabbiru alaiha arba'a idan liman ya zo zai magawa sallah to yayi mata kabbara hudu أو خمسة كوبية إلى تسع تكبيرات حج زي يقوى كبر بريتها كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دكا حقا يا ثبت لك من ذن الله سلم فأيها فعل أجزاءه تو wanda ya aikata a cikin waɗannan ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara sigogi nawa kenan sigogi shida kowanne aka yi ya tabbata daga manzo Allah su kuma kuma yi daidai sai ya ce wal aulat tanwir amma dai abin da aka fi so shine ai tanwiri me tanwiri yau a yi waccan gobe a yi waccan domin kada ya zama ba ko a cikin al'umma wata ran aka yi sai ya zama kamar an yi wani abin da aka saba ma Allah fa yuf'alu hadha taratan wata ran aikata waccan wa hadha taratan wata ran kuma yi waccan kama huwa shi'an fi amsalihi kamar yadda dai lamarin yake a kwatankwacin irin wannan misli adadiyar listiftahi kamar addu'a buɗe sallah ai kala kala ce ko wata rana kai subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa la ilaha ghayruk ko wata rana kai wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-mushrikeen azwa karshe wata rana kuma kai allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib irin wannan ana san talbiyi yau a yi wancan gobe a yi wancan sun sha faɗin ka'idar da shi musu samun tabiya ya ambata yake cewa idan an zo da abu a sunna manzo Allah ya sama yi wancan yi wancan ba daidai ne kai kuma ka rike fara ɗaya kawai ka ce sauran ba za a rika yin kun fahimta ai ana son yau ai wancan gobe ai wancan shi ba ai wancan shi ya zama duk al'umma ta saba da irin wancan yanzu misali kamar kira'at ne na Qur'ani yanzu wata rana da za a zo a yi wari a masallaci wani da tafa don karatun Qur'ani yake to balle a yi irin baki bakin da ba a san su ba a yi irin su balle ko a yi su kumbul ka tun daga jin sunan su ma wani zai ce hmm, me ya wani kumbul hmm? ko a ce za a yi halaf ga duk waɗannan ko a ce za a yi za a yi za a yi za a yi daidai kira'a da ake da su kaga me ya jawo haka in yi da ba a yi na so ba mu labarin wani wani babban mutum a nan garin yake ma'aikacin gwamnati ana tahajjud a masallaci shi ke nan in an zo za a rufe eh, abin da eh, wuce su za a yi wuce fito sai da cikin limamai sai ya rika rufewa da wata ranye halaf wata ranye bazzi wata ranye kumbul yana ta canzawa sai shi wannan mutumin dan boko mai haushi yake ji ba ana ta shi qur'ani ina jin haushi amma kuma fa bai halartar sallan ba da shi ake yi kullum amma kullum cikin haushi ne wa ana ba ta Qur'ani kuma shi ba fatin shi ba to sai ran nan ya kuma Lesiya. sai je ga jajaye suna yi sai gashi ya dawo da gudu ya je ya samu ɗaya daga ko ya samu malamin da ke ce da Allah malam ka ya ce la ina muku ne ai ni lokacin nan da kuke mana wani karatu sai in ji kai ba ta Qur'ani kuke yi yanzu kawai na je na ji masu abin suna yi Wani yan malaysia ne masu abu bai san yin malaysia ba sai mu ɗaya da su ba su ba koyon larabci suke ba laraba ba da mutanen malaysia yadda kake koyon larabci haka mutanen malaysia suke koyon larabci in ka haɗu da su wani zubin aikin hajji ma za ka ba ma fahimta wasu daga cikin su ba su fahimtar larabci amma tun da ne su jagayen fata ne to shi kenan ya yarda da su eh, an ce wai wai bintul baiti awra balarabe ne aka ce masa ya auri ya auri ya dangi sai ce ai ido dai suke da shi eh, shi ido dai in gida ido dai suke da shi bintul ta awra mun gane to shine ana son a nau'anta wasiyar tashahudi kamar sigogin tariya su ma yau ana son a yi wancan waccan ko ba a yi wancan ko duk a san su والصلوات الإبراهيمية لكما ثلاثين عن النبي إبراهيم عليه السلام لأكي سوما أي نوعي نوعي نكو أنا سنجاهية ثم كانت تاسعا ونحو هذا ما كمان تنسو ويبدأ أكي نوعا توانتا وحتى سوما كبر بدن تلا جاوة أنا سنعرك نوعا جاوة وترانا أي هدو وترانا أي بير وترانا أي شدة وترانا أي بقي وترانا أي تقص وترانا أي شعر باء أو تسعر سيري ما لن يشي وإن كان لا بد من التزام نوع واحد منها idan tilas ya kama sai za a rike nauyi daya in ji sauran ba za a yi ba wanda abu ba to sai a rike mu ji ma na albani arba hudu in za sai ɗaya za a rike to me hujjarsa sai ce da annal ahadith fiha aktsaru domin hadisi sun fi yawa a hudu kaga ashe masu hudu ba laifi suke eh, amma ana sanar da mu ne cewa mu zama muna da ilimin saura. kamar mu da muka lizanci hudun sun dace da abin da yake sunna mun fahimta akan sunna ake ba a saba ma sunna ba daidai ake tafiya a kai amma mu sani cewa ya tabbata za a iya fiye da hudu kada mutum ya tsinci kansa wata rana a wani waje a yi fiye da hudu ya ji kamar an yi bakon a yana nan a sunna amma tun da mun gullun tsinci hudu a shehu albani ya ce ya yi daidai hudun nan da aka yake ba a saba ma Allah magana wannan magana malami mai tsoron Allah ce ya faɗa mana ilimi sannan sai ya ce in za a riƙa wata sigar daga cikin sigogin nan guda shida to a mai sigar hudu ai magawa kabbara hudu to me ake yi a cikin waɗannan kabbaban? ya tabbata a sunna da ake yi shine da farko a karanta fatiha fatiha babu safani na malamai a kanta الإمام ابن قدامة المقدسي المغني يكي أمتا ويكي شوى ha صلاة كفائر الصلوات domin ita ma sallah ce kamar sauran salloli so daga za a karanta mata fatiha iyaka ba a mata du'a ulistifta ba a du'a ulistifta a sallar yawa. ba za ka ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa la ilaha ghayru a fafanta ba ba a yi amma za a yi tawili za a yi basmala domin qur'ani ya ba da umarnin cewa in za a karanta alqur'ani a yi isti'aza sannan ya tabbata a sunna manzon Allah ta sama in zai karanta Fatiha yana yin bismillah to daga za a yi isti'aza sannan za a yi bismillah sannan sai a karanta Fatiha wannan babu sabani ne tsanani a gaba da karatun Fatiha a cikin sallar gawa kabbara farko malamai sun tattauna akan karanta sura akwai wasu riwayoyi da wasu malaman hadisi suka inganta su amma kuma a gefe guda wasu malamai da yawa kuma su daunana su kaman a shehu al-albani Allah ya cikin sa a cikin ahkamul jana'iz wa bid'uha ya inganta waɗannan riwayoyin wasu kuma malaman kaman a shehu Mustafa ibn Abdullah al-Adawi hafizahullah ta'ala yana ganin riwayoyin ba su inganta ba saboda haka a tsaya a karatun Fatiha shi yafi mun gane wannan saboda wannan sabani ne na ingantawa ko kuma rashin inganta hadisi idan ka dauki hadisan sun kai matsayin hasan to za ka karanta sura bayan fatiha a kabbara farko a cikin sallar jawa idan kuma ka tafi a tare da malaman da suke ganin hadisan ba su inganta ba ba za su iya kaiwa matsayin daraja ta hadisi hasan ba to kaga ba za ka karanta sura ba ki mun gane wannan Allah Allah malam malam saniya kuma shugaba shugaban izala na jari yana da wata dabi'a mai ban sha'awa in an zo za a yi sallar gafiya tana ma mutane ne ake yi in an zo sai ya ce muna yin wannan ne saboda mafi yawancin mutane zuwa makaranta ya musu wahala shi yasa ake tunawa in sallar gawar ta zo to a san abin da ake ba ko mutum ya tsaya a sahu ba dunkum dunkum a a ya san abin da ake kabbara farko isti'ada bismillah fatiha an yi ittifaki akan wannan an yi sabani akan karatun sura lura da ingancin hadisin ko kuma rashin ingancinsa kun gane to daga wanda ya tsaya a bismillah ya kai inda ake bukata bai saba ma Allah ba bai yi kuskure ba kabbara ta biyu ya tabbata manzon sama yana masa yana yin salati kuma as-salatu ibrahimiyya in aka kabbara ta biyu salatu annabi ake kabbara ta uku ita ce ake magawa ta addu'a dama an tsaye ne don a yi magawar addu'a annabi sallama ya kasance idan ya kabbara ta uku to yakan kebance wannan mamacin da ake matsalla da addu'a ya masa addu'a ta tafi santacciya akwai addu'o'i da yawa da suka zo mai risala ya kawo wasu masu tsawo amma a takaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi neman gafara ake nema da neman ceto cewa wannan bawan da ake matsalla Allah madaukakin sarki ya cece shi daga shiga wuta Allah kada ya sa shi wuta Allah ya gafarta masa zunubansa so da kaza mutum zai zama bai haddace wata addu'a ba idan ya rika cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu ya yi zaniya sannan kabbara ta hudu ita ce ake yi ma dukkan sauran musulmai addu'a al-ahya'u minhum wal amwat Wadanda suka mutu da wadanda suke da rai da a game su da addu'a ana yin addu'a a wannan akwai wasu daga cikin malaman fiqh Allah ya taka musu da alkhairi ya dukan waɗanda suka rasu a cikin su da suke ganin ba a yin komai idan an yi kafara ta hudu magana su tana da rauni ingantacciyar magana ita ce ana son a yi addu'a a wannan kafara ta hudun kamar yadda ya tabbata a sunna sannan kuma sai a sallame idan a hudu aka tsaya idan aka ƙara ta biyar me za a yi sai a ƙara magawa addu'a idan aka ƙara ta shida a ƙara magawa addu'a in aka ƙara ta bakwai a ƙara magawa addu'a haka a ta takwas haka a ta babu laifi a cikin yin ma gawan nan ita a addu'a a shigar da sa'irul musulmi na eh. to wannan su ne da ake yi a cikin sallar gawa ina jin kowa ya zai ya dan zo ba wata masallar da mutum zai zo a masallar a za a bai san abin da ake yi ba mukan manta irin waɗannan matsalolin saboda su tashi ba su cika afuwa ba amma a tsakankanin malamai ne ba mamaki ka je wajen malami ya ce maka bai iya raban gado ba ko ba zai iya raba maka ba saboda matsala ce ba su cika afuwa a tsakanin mutane ba duk matsalolin da suka kasance ba a cika ba su cika afuwa a tsakanin mutane ba sai da akan manta su sabanin matsalar sallah ta kullum kullum kaga ba a cika manta ta ko wannan a cikin shi kenan wannan hadisi mun gaba bayani a game da shi ne gurbin kiyawa Allah ya tsara mana bayani عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث daga sayyidina jabir dan abdullah radiyallahu ta'ala anhuma abdullah ibn haram abdullah ibn amr haram baban sa yana ɗaya daga cikin shuhada wa uku ko an sha mana bayani san Jabiru radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Jabir yana ɗaya daga cikin sahabban da suka dade a duniya bayan rasuwar manzon Allah sallallahu ya ga jikokin Annabi sallallahu na baya baya ba mun karanta hadisin sa a baya Muhammad ibn al-Hanafiyya jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko ji dan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya je da shi da wasu ƴaƴansa suka je wajen sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu a lokacin sai na jabi radiyallahu anhu ya makanci suka je suna tambayar sa a game da ya annabi ke wankan janaba yake alwala sai na jabi ya ba su labari yace annabi sallallahu yana amfani da sa'i daya mutum nabi hudu wajen wankan janaba sannan kuma yana amfani da mutum hudu daya a wajen alwala sai ɗaya daga cikin jikokin manzo Allah sallama wanda yake halarta a wajen sai ce ima ya fi ni wannan wanda aka bata ba zai amfani da ishe ni ba sai sai na jabi ya masa rai يتقال يبقي من هو أوفاد تزارا وخير منك wannan ruwan da aka ambata yana isan wanda ya fika yawan gashi kuma ya fika alheri yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi kaga sai ta jabiru ya dade a duniya to shine yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla ala najashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga najashi annajashi ashana ko sarkin habasha shi ne wanda muka ambata shi a baya ba wani sabon da jajin ba riwayar shi ne ta bambanta ya kamalan ya nau'anta ta domin ya fi mana da wani fikir fa kuntu fi sabti sani aw thalith ni jabiru ina sahu na biyu ko ina sahu na uku ina sahu na biyu ko ina sahu na uku al-imam al-fatihi rahimahullah yace fihi da'ala an-nas sufufan fi salati janazati kal-maktuba a cikin wannan hadisin ne malamai suka ɗauki hujja akan cewa ashe idan za a yi sahu na sallar gawa irin yadda ake sahun sallar farilla haka ake ba a mammatsa juna ba a yadda ake sahun sallah ita ma sallah ce daga cikin salloli so daga yadda ake sahu haka ake har manzo Allah ta sama a hadisi sahihi riwayar sayyidina Abu Dawud rahimahullahu ta'ala a cikin sunan yace duk mutumin da aka samu sahu uku ko fiye da uku suka yi masa sallah to ana fatan Allah subhanahu ana fatan Allah subhanahu wataala zai sa su cece shi daga azabar wuta kaga wannan ne yana son yawan mutane a sallar gawa eh, yawan mutane a sallar gawa daga cikin alamomin da ake mutum shaida ya cika kyakkyawar cikawa ya tafi wajen Allah lami lafiya yawan mutane a cikin janazar yasa har ɗaya daga cikin salaf yana cewa qulu li ahli al-bid'i dunana wa dunakum al-janaiz ku faɗa ma malaman bid'a tsakanin mu da ku abin da ke bambanta mu da ku sai an zo sallar gawa eh kaga Imam Ahmad bin Hanbal kuma da Imam Bukhari yake ambata a cikin bidaya wa nihaya yake cewa ba a taba halartar sallar da aka ganta a Baghdad kamar ta Imam Ahmad bin Hanbal sannan haka ta sake mai mai maimaituwa lokacin da shekul islam ibn taymiyya rahimahullahu ta'ala ya rasu ba a taba ganin sallar jawa da aka yi cincirin da mutane a dimashku sham kamar jana'izar shekul islam ibn taymiyya rahimahullahu ta'ala Allah ne kafirin ya ruwaito yadda jana'izar ta kasance yace mutane sai da suka rika fadi saboda suma saboda cincirin da gurmutsutsun mutane har da manyan shehu da samu taimiya wanda da su aka haɗa baki yayi aka kace shi har da su suka rika halartar sallar gawar aka zo ma sarki ya ce a haɗa gawar shi wai a bakin fada shi nan mutane aka ci shafo shi wai ya zama waje lokacin da yake rai shi ba mai da rai ba ne ba ne amma da ya mutu ya zama wali abin da ya mutu yana faɗa a kai wannan yana cin abin da shehu da zamu taimiya ya fuskanta a rayuwarsa faɗa da irin waɗannan bidiyoyin su suka ja aka kai shi gidan yari a gidan yari ya rasu rijiya aka haka rijiya a cikin wajen da ake ce masa alqal'a ad-dimashqiyya nan aka rufe shi aka haka rami rami rijiya aka jefa shi kusa samun tamiya sai aka jefa masa mata aka jefa masa gurata shekarun shi bakwai har yawa kaga malamai haka Allah subhanahu wa ta'ala yake jarraba su al-imam al ya faɗi yace sallar yawa ana yi mata safu kamar yadda ake yin sallar farilla babu babu bambanci to da wannan hadisin abin da yake nuna mana kawai shine yana nuna mana yin sahu idan za a yi sallar yawa. ana yin sahu iyaka wata mas'alar da take da ya alaka da wannan ita ce idan za a yi sallah eh, akwai mata da maza za a haɗa su a musu sallah a sunna abin da za a yi sai a sa maza kusa da liman su ne za su zama daga su daga liman ce su daga nan kuma sai a sa matan a gaba a jera su haka su tafi haka ake yi a sunna shi ne wanda ke da alaƙa da sabon sallah sahun sallah awa. wannan hadisin ba yi da wani nauyi da yawa a cikinsa abubuwan da suke da alaka da shi duk kun tattauna a kansu a hadisin baya hadisi na gaba an abdullah ibn abbas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد غار فينا فخفر عليه أربعة daga sayyidina Abdullah ibn Abbas sayyid hadhihi al-umma sayyidina Abdullah ibn Abbas ba ko bane sananne ne baya bukata lai ne tsami sa yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla ala qabri annabi sallallahu alaihi wasallam ya akan kabari yema kabari salla ba'da ma dufina bayan an riga an rufa wannan kabarin wato an rufa wani a cikin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa salla fa kabbara alaihi arba'an yi masa kabbar bari guda hudu wannan hadisin al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim fitar da shi an samu tabarudi ko an samu maganganu masu yawa a game da shin namiji ne ke cikin kabarin ko mace akwai riwayar da ta zo da namiji akwai riwayar da ta zo da mace wasu malamai suka ce haka ta maimaitu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba mace kuma ya taba namiji kaulin farko nan da wasu malamai suka ce kaga sun hada duka riwayoyin a ƙarƙashin ka'ida ta usulu da ke cewa aljamu aula min tarjih an hada hancin hadisan duka guda biyu an yi aiki da su cewa haka ta mai mai tuba su ɗaya ta faru ba annabi ya taɓa ma namiji kuma ya taɓa ma mace magana ta biyu ita ce suka ce mace ce riwayar da ta zo da cewa annan ra'atan sauda'a wata mata wacce ta kasance baka wato bakar fata ce wacce tana share masallaci aikinta shine tana kauda datti a masallaci kamar yadda yake a cikin sahihul bukhari sai ta sai manzo Allah ya sama kwana biyu sai diganta ba sai ce ina wance sai ka ci ba ah, an yi ma'aikin Allah ta rasu fiye da kwanaki kaza kuma na rasu ne da daddare sai muka ga ba za mu damu ba ba ka ba mu san mu takura maka ba mu san mu takura maka shi yasa kawai sai muka je muka rufe ta da kanmu manzalin sun yace me yasa ba ku sanar da ni ba masu riwaya wasu sun kawo suka ce fa ka annahum istafgharu manzilataha kamar sun nuna ba wata mace bace mai daraja kamar ba wata mace bace mai daraja ko mai sharan masallaci dan tarafi an taso manzo Allah sama yana baki sai ko ce su mata talla suka mata rufe karfi da kai da kansu ba kanan da Allah sallama ba wasu kuma suka ce a'a abinda suka yi itibari sun yi itibarin dare ne kawai ba wai suna nuna ba wata mata bace mai daraja Allah ya ta halin koda sun yi a tunani ne na dan adam zai iya yiwa su gaba wata masu mafi mai daraja kaga ne ba ya fa zai yiwa a ce sai na Abubakar ya rasu a ce ba da manzon Allah ko saboda matsayinsa ba zai wuce na Umar ya rasu a ce ba san da sun riga shi rasuwa ne dai ba zai yiwa a ce sai na Ali da ya riga manzon Allah sama rasuwa a ce ba sanan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan ba ta ita ta kasance taron masallaci ake yi da shi kenan sai suka ga ai ba ta da wani matsayi babba to bari ba sai sun sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duni ala qabrina nuna mun kabarin sai aka je aka nuna ma annabi sama kabarin wannan matar manzo Allah sallallahu alaihi mata sallah kuma ya mata kafar fadilu da kun ga magana a Sheikhul Albani da yake cewa wal ahadith fiha li anna al ahadith fiha akthar kun hadisan kafar fadilu sun fi yawa wannan hadisin babban fikihun da yake dauke da shi shine abin da malamin ke cewa as-salatu 'ala al as-salatu 'ala al-qabr shine yi makabari sallah alhali an rufe mutum a cikin wannan kabarin akwai wata matsala wacce take da ɗan rikitarwa da wannan ga larabci ita ce as-salatu ila al-qabr as-salatu ila al-qabr ita ce yin sallah ana kallon kabari ko a gina masallaci a kabari wannan haramun ne amma wannan as-salatu ala al-qabr ya tabbata a sunna kamar yadda malamai suka yi bayani al-imam al-daqiq al-bi rahimahullah ta'ala ya faɗi a cikin sharh al-ahkam al-ahkam al-ahkam yake cewa fihi jawabu salati ala al-qabr a cikin wannan hadisin akwai halaccin ya akwai bayanin halaccin yin sallah a kabari liman lam yusalli ala aljanazati ga wanda bai samu damar yi magawar Allah ba kai tafiya sai ka dawo sai aka ce a ah, ai wani ya rasu kai kuma baka samu damar yi masa sallah ba ga kuma kabarin ta can to ya halatta ka je kai wannan kabarin ta wa min an-nas man qala al-imam ibn daqiq al-ilmi yace a cikin malamai akwai wanda yace innama yazuzu zalika idza kana al-wali aw al-wali lam yusalli hakan na halarta ne kawai idan ya kasance shugaba ko kuma majibincin al'amarin wannan gawar da yi sallah ba ku bambanta tsakanin alwaliyu da alwali alwali shugaba alwaliyu kuma majibincin al'amuran wannan mamacin zai iya yiwuwa ya kasance wali shine ne kuma wali ka'ida suna cewa akwai alwilayatul amma akwai akwai alwalayat akwai alwalayatul amma akwai alwalayatul khassa alwalaya Amma ita ce ta shugaba shugaba madadin al'amarin kowa ne har suna cewa al'amiru waliyyu man la waliyya lahu wannan kaida ce fiya. shugaba shi ne madadin al'amarin wanda baya wanda bai da wani da cikin al'amarin. misali ga wata ta musulunta babanta babanta kuma bai musulunta ba ai kage mai Ya ce wal kafiru kafiri la yakunu waliyya ko zai taba zama waliyyi to sai wata ta musulunta babanta kuma bai musulunta ba to anan shugaba zai daura mata aure ya zama al'amiru waliyu malla waliyya to sai kasance shugaba da yi sallar gawar nan ba ko kuma a'a majibincin al'amarin wannan gawar da yi mata sallah ba misali sai a ce wani ya mutu a nan garin baban shi kuma yana da amma baban sa yana lega kafin babansa ya zo daga Legas sai ya kasance an riga an masa sallah to sai suka ce ya halatta ga wannan baban ya je yi sallah ga gawa wasu malamai suka ce sai baba ko kuma ya kasance shugaba bai samu damar yin sallah ba to sai ya je yi sallah kamar misalin gwamna ko ciyaman na lokal government ko sarki ko mai anguwa ko hakimi ko shi sai ya zama ba su samu damar yin wata gawa sallah ba kuma za ka je su wannabi sallallahu alaihi wasallam huwa alwali ai manzo Allah kuma shugaba wa lam yakun salla ala hadha albayt kuma bai riga bai yi ma wannan dawa sallah ba shi yasa ya kuma kudda wannan malamai ke al-imam ibn hajar yace wa hadhihi aidan min al-masail al-mukhtalafa fiha al-imam ibn hajar a cikin fatwa al-bani yace wannan mas'alar ta yin sallah akan kabari bayan an riga an rufa gawa a cikin ta an yi saɓani a kanta. Kala ibn al-Munziri, al-Imam ibn ya ce, Kala bi mashu'iyyar jihil malamai masu yawa sun ce ya halatta. Wa mana'ahu al-Nakhaliyu wa Malikun Abu Hanifata. Amma da al-Imam Ibrahim ibn Yazid al-Nakhali, Tabi'i, da al Malik, da al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala suka ce su a abu za a yi makabari sallah ba. wa anhu min indufina qabla an yusalla alayhi shuri'a wa illa fala wa amma an ruwaito daga al'imamun nahaji da al'imamu malik da al'imamu abu hanifa suka ce idan ba a masa sallah ba aka rufe shi ya halatta a yi amma in an riga an masa sallah to ba dalilin da za a sake masa sallah al'imamu ya kawo wannan al-imam ibn hajar ya nakalto daga daga wajen sa a cikin fasin ba to me ya tabbata a shekul albani yace man dukina qabla an yusalla alayhi duk wanda aka rufe shi kafin a masa sallah aw salla alayhi ba'dhum duna ba'd ko kuma wasu sun masa sallah wasu ba su samu masa sallah ba fa yusalluna alayhi huwa fi qabrihi sai su masa sallah ala an yakuna al-imam bi surati taliya min man lam yakun salla da shar'i ya kasance shugaba a nau'i na biyu ya kasance shi yana cikin wanda ba su magana biyu albani ya kawo a shekul albani ya kama gangan biyu magana ta farko ita ce ba a masa ba a harbe to ya halatta wannan a masa fuska fuska ta biyu an masa sallah amma akwai waɗanda ba su samu damar yi masa sallah ba to shi a shekul almani ke sharaɗin a je a masa sallah a kabari sai idan a cikin waɗanda ba su masa sallah nan ba akwai shugaba mun fahimta ya ma abin da bai zai yi mai mai kafu biyu ne ɗaya ba a masa sallah ba kwata-kwata aka je aka ko aka turbide shi wanda ba a masa sallah ba turbide shi aka yi ko aka turbide shi ba a masa sallah ba to a nan a je a masa sallah akwai malaman da suke ganin ma wajibi ne a ma wannan gawar sallah ma wannan kabarin sallah wasu suna ganin ma idan bai dau lokaci mai tsawo ba wajibi ne a bugo shi daga cikin kabari a masa sallah sannan a rufe shi idan ba a bugo ba a ciro shi da kabari ba to a je a makabarin sallah fuskar farko ce fuska ta biyu an masa sallah amma akwai waɗanda ba su samu damar yi masa sallah ba to ba za a ma wannan kabarin sallah ba sai idan a cikin waɗanda ba su samu sallar ba akwai shugaba mun ga mun gane magana ce ko wannan magana ta ta ita ce dacewa da hadisi domin manzon Allah ta sallama ai shine shugaba kuma kaga wannan ta dace da magana al-Imam Dabiq al da ya ruwaito magana ta ne cewa ai an annabi sama shine shugaba ko bai yi ma wannan kabarin bai ma wannan gawar sallah ba to shi yasa yake wasu daga cikin sahabbansa yace a je a nuna masa kabarin wannan matar da take sharan masallaci mata mai daraja babbar mace ne kula da masallaci ɗakin Allah alhali Allah ya shaida da waɗanda suke sallah suke kula da masallaci inna ma ya masajid Allah ne shaidarsa wani amana lillahi duk wanda kage yana damuwa da raya masallacin Allah to shine wanda ya imani da Allah ba wanda zai iya tsayawa ya bada kanshi don yi ma masallaci ba, sai wanda Allah ya masa shaida yana da juna to wannan hadisin abin da yake nuna mana ke kenan za mu iya bambanta tsakanin mas'alar as-salatu ala al-qabr da salatu al-ghaib ne bambanta bambanta jaraba jaraba ne bambancin mas'alar as-salatu ala al-qabr da kuma salatul ghaib ne bambancin su na na bayan To, kaci, kaci, kaci, amma matan da akwai zirgarwa ne. Ko? Waye zai takaita bayani abu da kawai. Eh. ya muka yi bayani ai bambanci nake ne ma bambanci faɗan tace ne wa zai bambanta mana muci ya cinye gaba gida. da so kai Allah ta kan shi hmm. ina ba ci fikiwa ake ne ba bambanci ne na fikiru

ya akwai bambancin da nake so ko ɗan sauƙi cikin kalmomi kaɗan na'am bambancin fadudu kalmomi biyu ne ba. wacce kuma koyi bambancin fikihu ne na'am a ah, ai ba ka ta kai dai ka ka shi ne shi ba abin da ya faɗi, ita ba ta alƙabar ai ba gawar, kawai gawar na cikin kabari. Ah, me ta ce kai, ko kai ma kure ka, to faɗa. Eh. ka maimaita ni akwai abin da kawai nake son a faɗi ba ra ɗaya kun ki ku faɗi duk nan na eh shi ke nan ita salatul ga'i dole ce idan an tabbatar da ba a magawar sallah ba a maimaitawa alhali an yi salatul qabr wasu sun yi as-salatu ala al-qabr kai wasu ko sun yi wasu ba su yi ba a cikin su akwai shugaba to za a iya shi shine bambanci shine bambanci da nake fara waccan sai an tabbatar da ba a yi ba kawai abin da za a ce kenan ita kuma wannan kila an yi an yi ma amma wasu ba su samu damar yi ba suna da damar amma waccan a sunna an tabbatar da an yi magawa sallah to ba za a zo a ce saboda darajar wannan mutum a zo a masa kuma salatu ya yi mun fahimta shi ne bambancin da yake samun kawo mun ci eh, mutum da ya ci Asalafin al-kabar shi ne kai, a gina kabari sai a rika sallah farilla, sai an gina wannan masallaci kabarin shehi wani ko annabi wani sunan zabi alhamdulillah ba mu da wannan musiba ka tafi wasu ƙasashe za ka ga haka ta ce ga masallaci ga kabari ba a yin sallah haka. gane ittifaqin mazhabobi guda hudu duk masallacin da aka gina akwai kabari a cikin dukkan ba za a yi sallah a cikin mun gane na na na yawwa tsaya ce mai kyau eh, ana yin ta da takalmi ana kuma yin ta ba takalmi eh, ya halatta a yi da takalmi ya halatta kuma a yi ta babu takalmi duk wanda aka yi an yi da wataƙila hikimar ka ga ba cika yin ta a cikin masallaci ba an fi yin ta a titi na Awa. akwai hadisin za mu karanta su ka yawo na na idan ya kasance a kai hatsari a mutum mata da maza akwai yiwuwar ana yi ai ne risala ma har yake cewa idan ka hana sallar gawar da baka san ko ta mace bace ko namiji ne ya ce ko zai da ce Allahumma inna ha nasma fika ko sai ya ce sun da tumaji ha alatta ala ta'anis sai ka ci gaba da ambaton gawan nan a matsayin mace ya ce na nasmata ta shimalu a zakara wal unsa domin lafazin annasma zai ɗauki namiji zai iya ɗaukan mace a gane in kuma suna da yawa ma shi na ba bambanci ai ita ma sallah ce za a bata alula in mutum ya mutum bai da alula zai iya timama in akwai dalilin da zai yi timama eh amma ba a yi ta babu alula na to akwai wanda za mu zo insha Allah akwai akwai mabahasi akwai hadisi akan wannan insha Allah na'am ya yi mana ba zai ba ne abin da aka ce ya tabbata a sunna ko shi ne da kanshi baka ce bai ga ya kamata a yi yi ba za a ce bai yi laifi ba ya yi daidai ba ma sai ka ce sai yi ba ka kake

a gyara abin da ya tabbata a suna da kaga ake yin na talla, in za a yi sallah farilla da manya ce a daidaita sahu to haka ake ka gane sai ba matsalar ka ba za ta ba. wani ba ai shi ne na ce ba za ta wa wani ba a ina za da jina'i da makabarci kabari a gida to in ka zo za mu tattauna kai amma dai a takaice ya halatta gashin mutum kabari a gidansa amma dai a kai shi makabartan musulmi ya san namun addu'an musulmai kullum wanda za su kai gawa in za su ga sai in addu'a da masu yawa masu kai ziyara kadan gidan shi ne aka rufe shi ba dole bane ya tsaye wani abu ya kama ta ziyara ko addu'ar da ake son a rika samu kullum Allah madaukakin sarki na amfani da ita yana kallon masa da kurakuransa da alhakinsa da zubansa kare idan mutum ana rufe shi a gida akwai karancin samun wani. so daga akwai fifikon a kai mutum kabari makabarta fiye da a masa a gida ka gane na ai shi ne muka ce a ba da suka aka ce in za ka rika wani nan ku a cikin waɗannan da na wannan tsohon ibadoji ya halatta mutum ya rike amma dai ya tabbatar yawwa amma dai mutum ya tabbatar da surar sun inganta kuma kai ya ji a ransa yana faɗa da wani nauyi ya yadda da su in ya rika wani ƙwara ɗaya shi ya iya ya ci gaba da yin sa to bai yi laifi bai saba wa Allah ba amma dai kada ya ga wani kuma ya yi saɓanin nashi ya ji cewa wancan ya zo da wani sabon abu kaga an ka gane nan shi ne misali da na buga ainihin a ahuri da ake da shi yanzu ka ga ya hafu ake yake har ma so ta za ta samu mutum ya yi ya karanta wannan kira'atin a yanzu da za ku mutu ce mafi yi karatu da wata a, ke zama masa aiki saboda bai saba yin yi kullum kullum yi ta kama shi kurakurai kamar ya je mu ka. kamar ne saboda ba a yi yanzu in ka ba ni kace

malamai sun ne akan wannan amma abin da ya tabbata a suna mazan sun in ya kafara ta farko ya daga hannu su baya ko shi daga mata shi ke na hannun sa na nan a zai ba kuma ba a yi ba ka ai ba ya ba an ce a cikin da aka yi ai akwai mun karanta magana al-imam da lafi ke yi alwali aw alwali ko shi yasa muka kokarin bambanta da ne dai za a mutu, ka da ka je maka da ka a rana ɗaya sai wani zubin zai a kawo masallacin kawai ni yana jin na taɓa ganin an kawo gawo ne kai goma sha ɗaya a lokaci ɗaya har lokacin da ke cikin alhazai ne ke ta mutuwa muna fira a ɗaki da cikin alhazai ne ke ta mutuwa haka a rana ɗaya alhazai sha tara tara su sai damuwa ba sai ya ce mana bayani aka ce ai daga gari ake shigowa da su wasu ba alhazai ba ne kila ka samu ba alhaji da yi sauran duk ba alhazawa ba ne yan gari kun gani kuma mauta shi sai Allah kai mu sati mai zuwa kowa ya kuma mu ci gaba kuma karanta hadisi amma babun na da fadi ai in mun je sai mu karanta matsaloli wato dole mutum ya jinjina wa Ashir Muhammad Nasiruddin Albani a babun jana'i kusan babu wani littafi mai tattaro a kamun jana'i kamar sa akwai Ashir Musa bin Abdullahi Al-Adawi ya rubuta littafi amma shi sai ya mas'aloli guda biyu sune al-ghusl wal ya ɗauki wankan gawa da kuma likafan ya rubuta littafi kai kafu amma a shekul albani shine ya kokarin tattaro duk matsalolin da suke da alaka da jana'i kuma asalin littafin abinda zai baka mamaki wani ne ya nemi ya rubuta littafin a lokacin da wani nau'uwansa ya rasu yake to irin zaman nan da ake yi da a ta gulmace gulmace to albani ya kuce wani littafi haka takaitacce wanda za a zo a raba ma mutane a karantar da su ne eh, sunna a gaba da kucin kucin da suke da alaka da janaza to da ya zo ya fara aikin sai ya ga ina ai ba zai yi a yi shi a cikin wannan ɗan takaitaccen lokacin ba wannan ya jawo shi ne rubuta wannan littafin mujalladi ɗaya ko ne zila wato takarda haka mai ɗan taushi-taushi ko kuma mai mujallali daga yayi kokari iyakar kokari Allah ba da kusurci ya saka masa da alkhairi ya ji kanta ya kai wannan alkhairin a cikin kabarin kaga fa'idar ilimi ce kaga shi ne aure mu mun Ya yayi kokari sosai to da aka wannan littafi littafi ne mai muhimmanci kuma yazo ya talhisin sa ya rere wancan da yake haɗe da matsaloli da tattaunawa ta ilimi sai ya zama ya takaita shi ɗan ƙarami ya ciccire riwayoyin da sauran abubuwan da ake na ka'idojin ilmoma suna mu da kuke ke ta samu in mafi yawancin matsaloli in mutum zai koma zuwa wannan littafin ke samu waraka a cikin matsalolinsa da yawa akwai sharhin sharhin zadul muqni na Sheikh Muhammad Salim jami da yayi da baki to akwai shi ma wanda aka ware ya kai wannan ana rubuta masa ahkamul jana'i shi yana da mahimmanci sannan akwai ɗan ƙaramin littafi da Sheikh Muhammad Salim ya yi na fatawoyi sab'una su'alan wa jawaban fil jana fasaloli saba'in ne da suke da alaƙa da fiqhul jana'i shi ma yana da mahimmanci sosai wannan a baya a baya kenan bin da ummahatul kutub wanda sun ba a kamul jana'i mahimmanci. a kamul jana'i na nuna mana gatan da aka yi mana musulmi ba wanda yake da gata kamar musulmi na da gata hajjin wa maita in kana da rai kana da gata sannan kuma in ka mutu kana da gata ba a yadda a wulakanta gawarka ba idan ya kasance abin da mutum ya rage kawai yake da shi ya bari shi kaɗai kawai za a masa wanka a yi masa ga a yi masa kafani da shi sai dai magada su yi hakuri saboda tsara hakkinsa wannan mu gode ma Allah da ya yi mu musulmai kuma wajibi ne ya zama mun bi sunna a game da wannan tsara a game da abin da yake da alaka da jana'i da dukkan ba rayuwar mu gabaki daya amma mas'alar jana'i tana cikin mas'alolin da bid'o'i da yawa suka shiga da ake aikata wasu abubuwan da ba shi ke nan ba to Allah mu da ku suke kara fahimtar da babun na da fati akwai matsaloli da yawa a gaba za mu yi hadda matsalar da malai ya tambaya a game da hukuncin rufe gawa a lokutan da ake da halin yin sallah a ciki auqatun nahyi mu ci sabanin da malamai suke da shi akan wannan insha Allah za mu kawo magana da ɗan tsawo saboda matsala ce khilafiyya an yi sabani akan ta sallallahu alaihi wa wa baraka ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين فأول سكة جانا مكرمة malam tambaya ta ita shi mutum zai iya yin addu'a da Hausa ko da wani yare a jana'iza mutum ba jin larabci shi ke nan kaga da wannan ne kalubale ne yana da kyau musulmi ya zama ya koyi larabci shi shekul islam jami'a ma a cikin ibtida'u siratul mustaqim shi wai wajibi yace wajibi ne musulmi ya koyi larabci domin duk abin da ake aiwatarwa da larabci na hukunce-hukuncen musulunci ya zama ya yi da larabci kai irin taimiyya ba ya kwaso ta da zafi ya ce haramun ne musulmai guda biyu su haɗu suna fahimtar larabci su fi su magana da wani yaran da ba larabci ba to ka gani wannan akwai damuwa a to sai kuma ya zama larabcin yana cin kan da yana cin abin da ba mu cika ba shi muhimmanci hatta a tsakanin ɗaliban ilimi ba kowane ɗalibin ilimi ne yake ba da lokacin ce koyi larabci da gaske ka'idodin larabci sosai wajen sun kalubalen mu tsayawa mu fahimci larabcin nan kuma mutumin da ya san larabci ya zurfi a cikin larabci ba zan iya ce maka fa ya samu kashi hamsin na fahimta a fili in ka san larabci da gaske ka san nawu ka san sarku ka san balaga to kashi hamsin na matsalolin addini ka samu ka samu rabusu kashi hamsin bisa cikin da larabcin nan wajibi ne shi za ka ga malaman hadisi da kwararru ne a cikin ilimin larabci kwararru ne su a cikin ilimin larabci babu buka littafan sai ga sun ware babu tasqifin lisan wa tafsihil akhfa babin da zai yi bayani akan gyara harshe harshen ka ya zama ba ka yin gwaranci a larabci shi ne ya wani wani malami daga cikin magabata yake da wata magana mai ban dariya amma kuma wa'azi ne yake cewa izara izara wa lahanun an lahanin an lahanin to fara alhadisu farisiyya idan mai kuskuren hau ya je ruwaito hadisi ya ruwaito daga wani mai kuskuren hau, shi ma ya ruwaito daga wani mai kuskuren hadisi ya tashi daga larabci ya zama farisanci wannan kalubale ne namu Allah mana kuma ke shirye ta da mu Allah mana kuma ke ya ji kan mu gafarta mana ya samu cika da bani. ya shige albarka a cikin rayuwar mai shirye mana da zuriyar mu wata suka riga gama rasuwa Allah mana kuma ke ya gafarta musu dukan su ya gafarta musu wannan rasuwa da aka yi mana kwana-kwanan nan ta mana albani da iyalansa Allah madaukakin ke ya farka musu kuma ya tafi su a matsayin shahidai Allah da tsari ya mutu daga baki daya sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi to